wanda ya dace 30 daidai ga watan bature shekara ta 2021 sannan kakin mu na karatu muna ma 'yan uwa masu imani da barka da sallah muna fatan allah maɗaukakin sarki ya karbi ibadodin da aka gabatar da su a cikin waɗannan kwanakin masu albarka allah maɗaukakin sarki ya yafe mana kurakuranmu sannan waɗanda suka rage mu gidan gaskiya Allah ya sa su huta Allah ya tabbatar da haske a cikin kabarinsu sannan mu da muka yi saura Allah ya ba mu iko da jajircewa wurin aiki domin ganin cewa mun samu alkhairi na Allah maɗaukakin sarki don haka 'yan uwa a wancan karo da ya gabata eh, muna cikin dai tafsiri mu na alkur'ani a cikin suratul baqara mun tsaya ne daidai a wurin awa na 60 daidai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 وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون Allah maɗaukakin sarki bai gushe ba yana hikaito muna yana ba mu labarin kissa ta banu Isra'il a cikin halin da suka kasance su roƙi Allah maɗaukakin sarki suka ce su ba za su iya haƙuri ba da abinci ɗaya kullum suna ci suna sha shine almannu da asalwa cewa ba za su haƙuri da su wa'annan abincin ba sun ƙosa da su suna roƙon Allah maɗaukakin sarki cewa annabin Allah annabi Musa alaihi salatu wassalam ya roƙa musu Allah maɗaukakin sarki ya canza musu wannan abincin da suke ci da gobe sannan a ba su abin da ƙasa take ɓuɓɓugowa abin da sai an sha wahala sai eh, eh, an yi noma ko sai an yi taki a yi noma a girbe kaga ai duk wahala ce suka nemi haka da kansu sai Allah maɗaukakin sarki ya ba su dama ya ce to shi kenan tunda ne ku kuka zaɓi haka da kanku to ku sabka garin misra can inda za ku je ku yi noma can ne ƙasa ta noma take can ne wuri na noma can za ku tabbata lalle za ku samu abin da kuke bukata na neman da kuka tambayi alfarma cewa a ba ku dama ku yi noma da kanku domin kun kosa da wancan abincin da ake kamuku ku wanda yake mai alkhairi mai albarka na girmamawa a gare ku kun ga dan adam kenan a lokacin dan adam yake jin daɗi yake jin daɗi sai ya butulce ma Allah maɗaukakin sarki maimakon ya gode ma Allah akan ni'imar da Allah maɗaukakin sarki ya masa shi ga dan adab ya bishiye ya zan butulu bakin kaza karshe kaga sai wahala ta zo ta sabka akan shi shine Allah maɗaukakin sarki yake cewa tun da kuka zaɓi haka kuma dama ku kun yi ta yin tawaye kun wahalar da annabin ku annabi Musa alaihi salatu wassalam shine muka ce daga cikin annabawan da suka wuce duka babu eh, al'ummar da ta saka annabin ta cikin wahala kamar su bani isra'ila wa'annan su wahalar da annabi musa alaihi salatu wassalam shi yasa Allah ya kira masu imani yake cewa ya ayyuhal ladzina amanu la takunu kal ladzina adaw musa fabarra'ahu Allah mimma qalu yake cewa ya qaumi lima tu'dhunani wa qad ta'lamuna anni rasulullahi ilaikum alhali kun san cewa ni annabi ne gare ku amma kuna cutar da ni kuna masa izgili da sauransu to kun ga haka ne cin mutuncin annabawa ba alkhairi bane karshe sai wala kula kula wala kanta kuma cin zarafin masu isar da sako ga Allah ana ganin cewa eh, su ba bakin komai suke ba to akwai matsala shi yasa wani malami yake cewa duk mutumin da ka ga yana wulaƙantar da malamai na Allah yana musu wulaƙanci to wannan alama ta cewa ko annabi Allah ya turo masa sai ya wulaƙanta shi tunda dama ai su al'ulama warsatul anbiya ne magadan annabawa ne kenan mutumin banza ne ko annabi ya zo ba zai imani da shi sai ya wulaƙanta sai ya ci mutuncinsa to Allah ya kiyaye kun ga sakamakon aikin da suka yi sai ubangiji ya musu wannan aljaza min jinsil amal ana maka sakamako ne irin yadda kai ka mu'amalanci Allah da shi irin aikin da kai shi Allah yake dubawa sai maka sakamako a kai ba sakamakon sai Allah ce wa duribat alaihim zilla sai aka buga kaskanci a kansu aka lizinta kaskanci a tare da su aka dora kaskanci a tare da su duribat alaihim zilla sai Allah ya ce wal maskana aka dora musu al maskana talauci sannan wa ba'u bi ghadbin min Allah suka dawo suka dawo da hushi daga wurin Allah madaukakin sarki ma'ana Allah ya hushi da su zalika hakan ya same su ne wannan taskancin ya hau akan su ne ya tabbata akan su ne saboda su bi annahu dalili shine kanu sun kasance yakfuruna bi ayatillah suna kafirce ma ayoyin Allah ayoyin Allah na shari'a da na kaddara ubangiji maɗaukakin sarki idan ya aiko annabi da da da da aya ko annabi su alaihi salatu wassalam annabi Musa da aya da ya kamata su yi imani da ta cikin attaura sai su bishire ko da aya alama take eh, kauniya ce wannan kamar sanda da sauransu sandar da yake jefawa da hannun da yake sai su yi izgili sai su butulce duk ba su yadda ba duk sun yi abin nan sun yi izgili a kansu maimakon su su yadda saboda sun ga irin famar da suka yi da fir'auna Allah maɗaukakin sarki ya tsallakar da su daga makircin fir'auna ya kawo su a wani lokaci amma duk da haka kuma suka zo suna ta tabbirce ma ayoyin Allah suna kafirce ma Allah maɗaukakin sarki sannan wa yaqtuluna nabiyina suna kashe annabawan Allah bi ghairi haqqi ba tare da cancantuwa ba ba tare da gaskiya ba kawai su kame annabi su kashe zalika bima asaw wa kanu hakan ya same su ne saboda su sun yi sabon Allah wa kanu ya'tadun sun kasance masu tsallake iyaka ga Allah maɗaukakin sarki nan da Allah ya ce duribat alaihim zilla akwai ƙira'a akwai ƙira'a daga eh, amru ibn al'ala ya karanta alaihimu da damma aina eh, hababba damma aina bimin damma alaihimu ya karanta shi ma waslan akwai kuma ƙira'a hamza da kisa'i su sun karanta waslan alaihimu ai maha'un kasara ai wa mimun bamma sun karanta a haka akwai kuma qira'a ta eh, eh, sauran guda bakwai suma sun karanta alaihimu na'am suna waslan sai Allah kai sarki yace wal maskana kun ga sakamakon da aka yi musu shine na na azilla aka yi aka sabkar da azilla a tare da su kaskanci tare da su sannan da kuma maskana wani duk sakamako ne almaskana malamai suka ce shine alfaqr wal faqa shine talauci wanda yake matsanancin talauci mummunan talauci a wasu malamai suka ce talauci shine faqrun nafs al almaskana shine faqrun nafs shine talaucin zuciya zuciyarka ta zamanto ba ta da wadata duk irin kuɗin da ka samu a duniya duk inda abinda mutum ya mallaka mai sunan kaddara mai sunan mai sunan dukiya to dan Allah ya dauke sarki ya jarbe ka talaucin zuciya ka gama yawo ba da za ka yi ka gode ma Allah maɗaukakin sarki sai ya ka tara mutum ya tara dukiya miliyadan ne ya tara dukiya dukiyar sawa'un ta haramce ya samu ko ta haramce ya samu in baya gode ma Allah ga dukiyar ga komai ana gani ga shin daɗi ga wadata yana cikin daula yana ta annashuwa yana ta yadda yake so yadda ya ga dama yana ta wadaka cikin dukiyarsa amma saboda bai gode ma Allah saboda Allah ya jarabe su da fakrun nas talaucin talaucin zuciya to zaka iske ba wadatuwa kullum kuka yake yi wane ya kasuwa a mure ga munan dai wane ya harakoki mure ga munan dai kaga rashin godiya ne kuma ga shago ga komi yana samun kuɗi in ma'aikaci ne shi ma ga salar kishi yana samu amma saboda babu godiya ga Allah zuciyar ta rage ta mutu kaga Allah ya su da haka ka samu cewa yahudawa eh, zaka taga cewa yahudawa mutane ne waɗanda suke eh, masu dukiya suna da dukiya duk duniyar nan kowa san cewa yahudu su adda ilimi ko su adda dukiya su adda ci gaban rayuwa amma za ka taga cewa ba su gode ma Allah maɗaukakin sarki kullum suna cikin ƙasƙanci da wulaƙanci sakamakon cewa ba su da wadatar zuciya shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi yake cewa kullum yana roƙon Allah maɗaukakin sarki Allah ya bashi wadata ta zuciya saboda duk duke da ka tara in baka da wannan wadata zuciya to ka shiga uku za ka tagar da cewa mutum ne talaka ne Allah ya jirme shi ba dukiya a zahiri bai tara dukiya ya bayar da miliyoyi amma saboda Allah ya ba shi wadatar zuciya sai ka gani sai ka ga cewa gashi sai ka tunanin cewa ma akwai kuɗi gare shi amma kun bayar ko dala amma saboda wadata zuciya samu kwanciyar hankali amma shi ko wancan ga kuɗin ga komai amma kullun tashi hankali ga rigima ga matsala saboda Allah ya shi da talaucin zuciya karshe sai ya zama to eh, ya kama shi eh, ya halaka ya lalace saboda rashin wadatar zuciya rashin godiya ga Allah maɗaukakin sarki ya halakar da shi su ne suka ce kamar yanzu a abul aliya wannan shine ra'ayinsa suka ce shine eh, faqrul nafs ko ya to shine alfaqr talauci da malam suddi da abu ubaida suka haka kuma an daga suddi cewa abinda ake nufi da maskara shine faqrun nafs shine talaucin talaucin talaucin zuciya shine talaucin zuciya sai Allah madaukakin sarki yake cewa wa yaqtuluna eh, wa ba'u bi ghabbin sun dawo daga hushi daga wurin Allah madaukakin sarki ma'ana Allah madaukakin sarki ya riga ya hushi da su shi sa a kiyayi hushin Allah maɗaukakin sarki domin saƙon Allah a cikin ƙasa ko tsakanin al'umma bishiye mu dokokin Allah fito na fito da Allah maɗaukakin sarki shi yake sa Allah maɗaukakin sarki ya sabkar da hushin shi akan al'umma shi yasa al'umma in kuna son ku zauna lafiya ku bi Qur'ani ku bi hadisi shine ku bi ku bi Allah ku bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya kama kwanciyar hankali ya kama ku damuwa amma ba ya da zawa al'umma ta ta samu da ta samu kwanciyar hankali ta samu walwala a cikin ƙasarta matuƙa ana saba ma Allah maɗaukakin sarki matuƙa akwai musibu da dama cikin ƙasa ana yi ma Allah subhanahu wata'ala hito na hito ana ma Qur'ani karantse ana ma sunna ta Annabi sallallahu alaihi wasallam karantse wannan baya da za a yi ne a samu zaman lafiya in kuna so al'ummar musulmi masu imani ku samu zaman lafiya shine ku bi Allah ku bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ku yi aiki da Qur'ani ku yi aiki da sunna ta Annabi sallallahu alaihi wasallam to a wannan lokaci kun kama hanyar zaman lafiya amma wallahi in an ka bi shi ne dokokin Allah to ku sani cewa fa akwai akwai akwai samun wahala akwai samun cikas a cikin rayuwa shi yasa Allah yake cewa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan banka wa nahshuruhu yawm al-qiyamati a'ma qala rabbi lima hashartani a'ma wa qad kuntu basira qala kadhalika atatka ayatuna fa nasitaha wa kadhalika al-yawma tunsa ila akhir al-aya Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa duk wanda ya bijire ma al-Qur'ani nan azzikir shine al-Qur'ani duk wanda ya kauda kai daga ambatora ma'ana alkur'ani ba ruwanku da alkur'ani ku ta kanku kuke yi kawai abin da shafe ku kawai duniya ku harakokin ku ba ruwanku da Allah kun manta da Allah kuna shagalin rayuwarku ta duniya to kusan cewa fa ba za ku ba zai aifa muku da ido ba ba za ku ga yadda kuke so ba rayuwar nan ba za ta muku daɗi ba sai Allah ce tabbas mutum yana cikin rayuwa kuntatacciya rayuwa mara daɗi sannan kuma ranar lahira Allah madaukakin sarki ya tada ka kaba makahu sai mutum ya sha mamaki ya ce ya Allah me yasa ka tada ni ina makahu sai Allah madaukakin sarki ce haka ne ayoyin mu suka zo maka sai kamance su ma'ana sai ka bar su to mu ma ayo za mu barka Allah ce wannan shine sakamakon za mu saka yi duk wanda ya batanci ga ayoyin Allah duk wanda ya bishire mu Allah bai yi imani da ayar mu ba da bai imani da Qur'anin mu ba bai imani da sunan Rasul sallallahu ba to haka ne sakamakon shi a wulakanta shi sakamakon shi a mishi azaba wal azabul akhiratu ashaddu wa abqa sannan ku sani azabul lahira ita ce mafi muni ita mafi tsananci ita ce kuma mafi tabbatuwa ita ce mafi wanzuwa Allah ya kiyashe mu suka dawo daga shi da wurin Allah madaukakin sarki sannan Allah madaukakin sarki da ya bayani yake cewa yaqtuluna nabiyina suna kashe annabawa suna kashe annabawa ba tare da haƙƙi ba ba tare da ba tare da ya cancanta a kashe shi ba kun ga Allah madaukakin sarki yace wa yaqtuluna nabiyina suna kashe annabawa akwai qira'a daga nafi' wa yaqtuluna nabiyina a sa hamza kenan sai zama to daga nabba'a ne ai nabba'a ne kenan mutum ne wanda yake akhbar anillah mai bada labari daga Allah madaukakin sarki kenan yana Allah Allah na bashi labari shi ma yana bada labari saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yunabbi mai bada labari ne daga Allah madaukakin sarki ya eh, aka saukar masa da wahayi yakan da labarin wahayin saboda shi ne aka turo ya ya zamanto yayi mutane bayanin alqur'ani yadda alqur'ani yake ciki kenan ba wanda ya isa yi bayanin alkur'ani yadda yake kamar annabi sallallahu alaihi wasallam domin wahayin shi aka sabka mana da shi wa kadhalika ilai ilayka ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitabu wal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha wa innaka latahdi ila siratin mustaqim siratil lahi alladhi lahu ma fi samawati ila akhir al aya kenan annabi sallallahu alaihi wasallam shine wanda ya dauki aka daura masa aka daura masa nauyin bayanin alkur'ani domin ya isar da saƙo kenan yanzu kenan muka ɗauka kenan wannan ƙira'a ta tabbatar da asa alhamza annabi'ina sai zama to kenan annabi sallallahu ana bashi labari kuma shi ma yana ba da labari ga Allah madaukakin sarki amma sarran qurra sun karanta bi ghairi hamza ba ta da hamza ba kamar da muka karanta wa yaqtuluna nabiyina suna kashe annabawa sai zama to in ba hamza kenan daga naba yambu ne idar tafa'a manzilatuhu wa sharfuhu daga naba ne wanda yake cewa shine dokaka ya ya ɗaukaka yana ɗaukaka a lokacin da matsayin shi ɗaukaka ya samu daraja wannan shine eh, shine kaga bambancin kirawoyin guda biyu annabiyi da annabiyin wannan shine kina ɗan uwa kun ga banu isra'iliyawa su kafirce ma ayoyin Allah madaukakin sarki sannan kuma su kashe su kashe annabawan Allah madaukakin sarki kun ga ya tabbata cewa an eh, banu isra'ila sai a turo musu sai su Allah ya turo annabi a ɗaya rana su kashe kusan annabi saba'in sai a ɗaya rana ɗaya lokaci ɗaya su kashe kusan annabi da ya kai ya kai saba'in to kun ga ai wannan ta'addanci ne mai wa'azi a samu a kashe shi a kawar da shi ka ɗauka mai wa'azi ma kirce eh, eh, eh, ka ce mai wa'azi ai sai ɗauka mishi mataki to kana ɗauka mai wa'azi mataki ne cewa Allah ya ce annabi ya ce wallahi Allah na ɗauka mataki kuma duk wanda ya shi na iya ɗauka musu mataki to bismillah ku ɗauka ga matakin nan ku ku ga da Allah zai yi da ku ku ga in cewa za ku zama lafiya kamar yadda na gaba suka yi makirce su ba su kai labari ba su ci riba ba to hannun yanzu ma in sun kai ba za su kai labari ba ba za su ci riba ba shi yasa a bar al'umman nan yi ta gaya musu gaskiya yi ta karanta al'kur'ani da sunna annabi ana waye musu kai domin wayewa tana cikin al'kur'ani tana cikin sunna annabi sallallahu alaihi wasallam mutum ba zai ba zai ya waye ba sai in ya karanci al'kur'ani ya fahimci ma'anar shi ya fahimci sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallam to ni ne ya ka samu wayewa wani to ka cika ka yi civilize ka waye ka zan dan birni amma in baka da qur'ani ko zama to rayuwarka ba rayuwar Qur'ani bace da sunna rayuwarka ba rayuwar addini bace babu wayewa gare ka kai ne tataccen ba kai kai ne tataccen ba gidashi eh an rawaito daga Imam Ahmad a cikin Musnad din shi daga Abdullahi dan Mas'ud radiyallahu an yaddan Allah ya tabbata a gare shi yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ashaddun nas azaban yawm al-qiyamah rajulun qatalahu nabiyyun aw qatala nabiyyan wa imamu dalala wa mumaththilun min manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana faɗa a cikin eh, eh, wannan ruwaya ta Abdullahi dan Mas'ud manzon Allah yake cewa ashaddun nas azaban wanda yafi kowa azaba ranar tashin alqiyama wanda yafi kowa shan azaba ta wulakanci a ranar tashin kiyama shine mutumin da annabi ya kashe shi wanda annabi ya kashe shi annabi da kai shi ɗauki makami ya kashe shi to kai ka shiga uku duk wanda annabi ya kashe shi to ya shiga uku domin dai ka sani annabi sallallahu alaihi wasallam baya kashi kan zalunci duk wanda ka ga annabi ya ɗauki makami ya kashi to ka tabbatar cewa mutumin nan ba ƙaramin ɗan ta'adda bane mutumin nan ba ƙaramin shiƙi bane mutumin nan ba ƙaramin lalatacce bane to kenan ka shiga uku so uku ka shiga matsala to ka fi kowa azaba ranar tashin alkiyama wannan wa rajulun da mutumin da shi ko ya kashe annabi duk mutumin da ya ɗauki makami ya kashe annabi to san cewa shi ma ya shiga ya shiga ya shiga matsala ya shiga matsala duk mutumin da ya kashe annabi to ya shiga matsala domin duk wanda ka ki makami ya kashe annabi to ka sani cewa fa mutumin nan zaluncin shi ya kai zalunci kafircin shi ya kai kafirci taɓewa shi ta kai taɓewa taɓewa zai sa ka kashe mutumin kirki eh? to ko ba wanda bai kai matsayin annabi ka kashe ba akwai matsala cikin rayuwarka shi yasa Allah ke cewa min ajali dhalika katabna ala bani isra'il annahu man qatala nafsan bighayri nafsin aw fasadin fil ard fa ka'annama qatala an-nasa jami'a wa man ahyaha fa ka'annama ahya an-nasa jami'a rai guda ka kashe na mumini mutum ne kirki kamar ka kashe al'umma ne gabaki daya rai guda in ka rayar da shi kamar ka rayar da al'umma ne gabaki daya to ina ga wanda ya dauki makami ya kashe annabi kaga cewa wannan mutum yana cikin matsala wannan mutum yana cikin damuwa wannan yana cikin azaba ranar tashin kiyama ya kowa azaba ranar tashin kiyama daga ciki akwai imamu balala wanda shine ya jagoranci mutane wurin bata ka zama to yanzu kai malami ka bace kana nan kana batarwa kai ka san aqidar ka lalatacciya ce aqidar ka gurbatacciya ce amma yanzu zama to ka zo ka ja al'umma akan wannan bata ka zama to kai ne shugaba akan ta to kaga ranar tashin kiyama mutum ya yi kowa azaba akwai su da yawa kaga mutum ya lalace amma al'ummar nan suna bayan shi wallahi kowane mutum ya zo ce babu Allah ya kafa da'awa da suna addini cewa babu Allah sai ka samu wasu mutane sun goya masa baya ga suna suna ta bayyana kowa ya zo da aƙida shi mura aƙida ya zo ya ja mutane akan bata wani wani ya zamanto kawai shi ya ya imani da aƙida ne ɗari kan ɗari cewa gaskiya ne wani kuma kawai yake yi saboda duniya wani kawai yake yi saboda saboda girma wani cewa ya san abin da yake yi ba gaskiya bane amma baya iya bari saboda ya samu magoya ya riga ya dora mutane akan wannan baya iya zuwa ce to jama'a ni na gane gaskiya yanzu na bari ku dawo kan daidai ku dawo kan sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallam ai tahi abi annabi sai da kafa abi Allah abi annabi ni ni dai a barni ni ba a biya ta ni iyaka in bayyana mu gaskiya ya Allah ya ce ya annabi ya ce amma shi yanzu bai iya bari saboda shi matsayin shi zai lalace abincin zai lalace kuma ya riga ya ɗora mutane akan wa'annan to ka sabbata kai kowa azaba ranar tashin alkiyama shi yasa ƴan uwa ɗaliban ilimi da malamai mu kokari mu ji tsoron Allah dukkan mu gyara lamarin mu sha mutane zuwa ga gaskiya kuma mu bayyana wa mutane gaskiyar lamari yadda aboki kare zama to duniya ta mana ido kasance cewa mun bijire ma Allah madaukakin sarki kaga sai Allah ya ce bi ghairil haqqi suna kashe annabawan nan ba tare da gaskiya ba ai an ce bi ghairil haqqi ne saboda saboda ne ba tare da wani laihi ba annabawan ba su yi ba amma sai su kama su kashe ai an kawo shi ne malamai suka cewa an kawo cewa bi ghairil haqqi saboda taukiri ne saboda a karfafa saboda babu annabin da ake iya kashewa da haƙƙi annabi ba ba mutum ne wanda yake yin sako bale a samu a kashe shi baya shiga cikin haƙƙin wani ba a kashe a'a littaukid ne aka kawo shi akwai bi ghairi alhaq akwai bi ghairi alhaq kaga zalunci su yayi yawa shi yasa Allah yake cewa fa bima naqdihim mithaqahum wa kufrihim bi ayati Allah wa qatlihim al-anbiya bi ghairi haqqin wa qawlihim qulubuna ghulf bal tara Allah عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتل وقولهم إنا قتلنا المسيح ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه له هو بل رفعه الله إليه وكان الله عليما حكيما إلى آخر الآية kun ga Allah ce dalilin warware alkawalin su domin su Yahudawa ba su warware alkawali ne la'annahu Allah ce muka tsine musu albarka al-la'nu shine at-tard wal ibti'ad an rahma shine a kore ka a nisantar da ke daga rahama ta Allah madaukakin sarki Allah ce dalilin suna warware alkawali la'annahu وجعلنا قلوبهم قاسية kaga fa bima naqdihim wa kufrihim da kuma kafircin da suke ma Allah suna kafirce ma Allah suna kafirce ma ayoyin Allah kamar da Allah ya bayani wa kufrihim bi ayatillah wa qatlihim al anbiya suna kashe annabawa bi ghairi haqqin ba tare da cancanta ba annabi bai kula mun ko sai su kama su kashe saboda annabawa saboda sun ce Allah ya ci kawai sun sun ce kawai abi Allah abi tauhidi ka ai shirka ka ai sabon Allah a dawo a tabbatar da tauhidi da aqida ingantacciya ga Allah kawai sai su kama sai su kashe sai su kama sai su kashe wannan shine lahin su shine lahin su to ko yanzu in mai wa'azi ya kasance yana wa'azi akan a dawo a bar zuwa wurin bokaye a bar zuwa wurin malaman duba a bar tsari a komo zuwa ga Allah sai ka ana jin haushi da an kama kare sai a kashe a kashe kawai a kashe TV a ce kai wannan ai ya takura ai ya karanta to dadin kanku na dadin kanku al'umma shine yana cikin bautar Allah shi kadai ku Allah ko ni ka roki Allah madauke sarki ka bi Allah ka tafi wurin boka ka lalace ka tafi a duba ma ka lalace ta ka da amfani a rayuwa tun wanda ya tafi wurin boka ko wurin malamin duba a duba masa manzo Allah sai cewa sai an yi kwana 40 ba ka bi sallarsa ba wai ka je su dai kenan kwanan ki 40 ba ka bi sallar ki ba kina mutuwa kicin lami a tambayta ni dai in samu dai in samu kan miji da to in kin samu ki daha ki mai da shi malku ki daha ba shi kenan ba sai ki samu ne ki wulakanta shi ko ni bai zai tsallakewa saboda kin darme shi ki ki kulle shi shi ke ne ki samu abin duniya ko ya zama to ke ce ke kike ke duniyar shi ke ke setara akan shi ko bai da ta cewa ke wulakanta shi to ki sani cewa ba za ki shiga aljanna ba sihiri yanzu ya zan ruwan dare ka shi dai ka dan uwanka sihiri saboda ka hallaka da dan uwanka saboda ni ni ya zafi to ka ɗauka ma dan uwan naka ya mutu to kai zama zaka zaka tabbata ne gidan duniya ka da dan uwanka sihiri ya mutu ko an kashe shi ko ka tura an kashe shi to mene ko ka haukata shi me zaka samu gidan duniya kai zaka mutu zaka tabbata ne kai ma sai ka mutu kuma sai ku haɗu da shi gaban Allah madaukakin sarki a hisabi shi yasa wallahi ƴan uwa ku dawo zuwa ga Allah abin ban haushi abin ban takaici kaga mutum da da siffa addini da kamar addini ga karatun alkur'ani ko kaga mace gata da siffar musulunci da siffar addini tana zuwa makaranta tana karatun alkur'ani sai ka same ta gidan boka ta da ta je ta shiga gidan boka ta je ta shiga gidan malamin duba a duba mata ta samu ne kan mishinta ko ta haukata iya abuke zamanta ko ta haukata da wani wanda take bukata dai ko an mijinta sihi ko a kori kishiyarta ina za ku da duniya me za ki da duniya ɗan uwa abin bahoshi da qur'ani karatu ki zan karatu banza ta yi ki makaranta zan makaranta banza ba ta da amfani saboda abin da ke karatu na cikin Qur'ani da Sunna bai miki amfani ba rayuwarki ba ta da bambanci da maguzawa waɗanda ba su san Allah ba ba su san Annabi sallallahu alaihi ba ke ma kin lalace ba wa kin san Allah ba karatun Qur'ani ki ya zan banza makaranta ki ta zan makaranta banza ki kwanta zuwa ki zan kwanta zuwa banza ba da albarka saboda baki da tauhidi baki da yadda da Allah baki da yadda da Allah madaukakin sarki mutum zaka tagar da shi service ɗin su ɗaya su da wani saboda wani ya ga ya shiga da shi ko shi ilimi sai ka iska ya je ya je ya ce a haukatar da shi ko a kulle mashi basira ko a saka masa ciwon da mutum da aita magani aita magani a je turai a dawo ina ayi yi masa sihiri ciwon baya da alaka da likita saboda hasada wai suna eh, wai suna aiki ma'aikata ɗaya wancan ya fi shi da ilimi ko ya fi shi matsayi kawai sai je a haukata shi ko a salwanta shi ko a rufe shi idanu baya shi baya gani ko zama to a musakanta shi ya lalace ya tashi aiki kamar ka ce ma Allah ne baka da imani ka lalace baka da tarbiyya ko zama to mutum dan kasuwa ne ka shagon kan shago kana ganin wani ya fi ka samun ciniki ai ciniki daga Allah ne kuɗi daga Allah ne amma saboda mutum baya da imani baya da tausayi baya da addini baya da tarbiyya ta addini ka iske ka iske shi boka ko wurin malamin duba a dai halakar da wani a sa shagon ya mutu a sa sana'ar ta lalace tuka yan uwa ku duba kamar yadda al'ummar ne suke ta yi kuma wai ana neman lahira kai ma uwan uwanka ya bi daji ya lalace saboda kai ka ci gaba ni zaka samu a duniyar nan ko kai masa abinda Allah ya sa ka samu shi zaka samu ba za ka tsallake haka ba wallahi yan uwa mu ji tsoron Allah duk mutumin da ya mutu ya zama mushriki su wa'annan ma su malaman duba a barzancin su wa'annan kafirai ne su wa'annan da boka su wa'annan kafirai ne to kai ka biyo sawu su an lalace sallar ka sallar banza addini ka addinin banza saboda baka da tauhidi wanda asalin tauhidi shi ke sa Allah maɗaukakin sarki ya karɓi aikinka to kun ga uwa ya kamata a dawo zuwa ga tauhidi a gyara aqida a inganta aqida a inganta mu'amala da mutane a inganta mu'amala da mutane hatta wanda baka tunani baka tsammani baka tunani baka tsammani baka baka tsammanin ta ka ganta wurin wurin masu wurin masu tuba ita dai a kashe wance shi dai a kashe wani a dai hallaka wani shi shi shi daɗi ya zama to ka zama ga duniyar ne in kai ba za ka mutu ba sai mun gani in kai kana wama in kai za ka wama to bismillah ga wuri ga doki za mu gani za mu gani to don haka kuku al'umma abinda ke sa mahi yawa idan aka yi muku sihiri ɗan sihiri suka yi muku sihiri ake samu saboda menene ba ku da tabbasi ga Allah karamato addu'a azkar zikiri a ce rike shi na safiya da maraice kai kai amma sai ka iske mutum ya sakaci yana shakka shakka yana shakka shakka to zai da ai maka da an ko sihiri sai ya shige ka kawai amma wallahi in ka tsaya kayi addu'o'in da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya baka yace kai su ne kama hannunka su ne dogoranka kuma ka yarda da su to wallahi ana banko sihiri ai ta sihiri ai ta sihiri sai mutum ya sha mamaki saboda bi ayoyin kai sun wadace ka ka rike su ayatul kursi kai ta bugawa ka buke ka rike bi rabbil falak bi rabbin nas suratul ikhlas qul huwallahu kai ka tsaya ka yi su bayan kowace sallah ka tsaya ka yi yadda alaihi sallallahu alaihi wasallam ya umarce ka to wallahi mutum ya yi ta sihiri banza in ka sihirin kuma ya same ka to sai dai Allah madaukakin sarki ya ga dama shi ya jarabe ka jarabe imanin ka ya ga cewa imanin ka yake to kun ga sai Allah madaukakin sarki ya ce zalika hakan ya same su ne bima asawwa dalilin dalilin ne dalilin sabon da suke yi shine eh, sabo shi al-isyan shine ne Allah ya ce kai abu ka ki ka saba masa wa kanu ya'tadun sun kasance suna ketare iyaka al-i'tida shine mujawaratul had shine ƙetare iyaka a cikin abin da Allah maɗaukakin sarki ce ka yi ne kago bid'a da sauransu ga inda Allah ya tsara ya ce na nan a barta haka sai ka sai mutum ya ƙara to duk kyawun abu in Allah bai shar'anta masa ba Allah bai ce a yi ba in kai baka da lada baka da sakamako a wurin Allah maɗaukakin sarki shi yasa in zaka addini to addinin nan fa ka tsaya inda Allah maɗaukakin sarki ya tsaye da kai wannan shine daɗin kanka wannan shine samun rabonka a wurin Allah maɗaukakin sarki amma in ya kasance cewa sai ka kirkiro naka to an samu matsala sai dai Allah ya kiyaye ba ka yi wahalar banza kuma ba ka samu kyakkyawan sakamako a wurin Allah maɗaukakin sarki sai aya ta gaba Allah yake cewa الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من billahi wal واليوم akhir من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون bayan Allah maɗaukakin sarki ya yi mana bayanin kissan banu Isra'il da irin kangarewarsu da irin baƙin sakamakon da ya faru a kansu da irin bakin aikin da suka yi sai Allah ya musu sakamako da irin aikin da suka aikata sai Allah maɗaukakin sarki ya biyo da bayani innal lazina amanu lalle waɗanda suka yi imani da Allah maɗaukakin sarki sannan wallazina hadu shi ma atafi ne akan wancan akan allazina Amalu kenan wan nasara shi ma nasara atafi ne akan allazina na farko wasabi'ina shi ma atafi ne akan na farko amma sai Allah ce man amana billahi dukkan wanda ya imani da Allah wal yawmil akhir ya imani da ranar karshe wa amila salihan ya aikata aiki na gari falahum ashruhum su suna da sakamakon su na lada inda rabbihim a wurin ubangijin su wala khawfun alaihim ba su da tsoro akan su babu tsoro akan su wala hum yahzanun sannan kuma babu damuwa da bakin ciki a cikin zuciyarsu wannan aya akwai makamanciyanta a cikin suratul ma'ida inda Allah ke cewa innal ladzina amanu wal ladzina hadu was-sabiuna wan-nasara man amana billahi wal yawmil akhir wa amila salihan falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khawfun 'alayhim wala hum yahsanun sannan kuma a suratul hajj akwai innal ladzina amanu wal ladzina hadu wasabi'ina wan nasara wasabi'ina wan nasara wal majusa wallazina ashraku inna allaha yafsilu bainahum yawm al-qiyamah inna allaha ala kulli shay'in shahid Allah madaukakin sarki ina bayani akan masu imani sai Allah ya kawo taukid ya kawo inna wanda yake ismu inna shine allazina kenan yana karfafa cewa lalle masu imani cewa da wasu kai imani da Allah maɗaukakin sarki suna da wani sakamako nasu a wurin Allah maɗaukakin sarki eh, dalilin sabkan wannan aya ko sabab nuzul na wannan aya kamar yadda ibn abi hatim fitar da shi yake cewa nazalat hazihi aya wannan aya ta sabka ne fi ashabi salman al-farisi a cikin sha'anin labarin mutanen salman al-farisi wa kana min ahli eh, jund sabur ya kasance cewa daga cikin jund sabur wa min ashrafihim yana daga cikin mafiya darajar su yake cewa sa'altun nabiyya sallallahu alaihi wasallam na tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam an ahli dinin kuntu ma'akum dangane da sha'anin wasu mutane addini da na kasance a tare da su domin shi cewa ya musulunta ne domin shi musulunta ne ya zo bi ya nemi ya nemi shirin shirin annabi sallallahu alaihi wasallam ai annabi zo musulunta da annabi sallallahu alaihi wasallam to shine yake nema Allah madaukakin sarki ya bashi labarin dangane da mutanen da ya rayu da su a cikin addinin su na kiristanci fa zakartu min salatihim sai yake cewa sai na ambata ma annabi sallallahu alaihi wasallam sallan waɗannan mutane tamu domin suna saboda ka'idar likulli ja'alna minkum shi'atan wa minhaja kowanne daga cikin su kowanne al'umma Allah ya sanya musu shari'a da kuma tsarin hanyar da ya kamata su bauta ba Allah madaukakin sarki wa ibadatihim sannan kuma sai na ba annabi sallallahu alaihi labari ibada yadda al'umman mu take fa nazalat sai ta sabka innal ladina amanu wal ladina hadu wan nasara was sabiin wannan shine suka ce sannan alwahidi shi ma ya fitar daga mujahid yake cewa lamma qassa salman ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qissata ashabihi yayin da salman alfarisi ya ba annabi sallallahu alaihi wasallam labarin mutanensu yadda su kasance ƙara sai annabi ke cewa fin su suna cikin wuta ƙara salman sai salman ya ce fa azlamat alayya al-ard sai ƙasa ta yi kunci a kaina ma'ana sai na samu wata matsala ta yi duhu a kaina fa nazarat sai ya sabka innal ladina amanu wa'anda lalle suka yi imani sai ta sabka ƙara sai ce fa fa na'am fa kushifa annil jabal fa ka annama kushifa annil jabal ta ce ni kamar dutse aka dauke a kaina saboda me kamar yanzu na dan samu sarari na dan samu sauki da Allah madaukakin sarki saukar da wannan aya aka zo aka yi bayani cewa ga yadda mutanen mu suka kasance to kun ga eh, da Allah madaukakin sarki ce eh, eh, wasabi'ina kenan kaga idan muka wurin bangaren qira'a akwai as-sabi'ina da hamza kenan shine kira'ar jumhur gabaki ɗaya sun karanta da da menene da hamza kenan sannan akwai kiraa ta nafi' akwai kira'a ta nafi' kenan kekirin jumhur sun karanta da as-sabiina kenan akwai sun karanta da as an cire hamza kenan ita ce kira'an nafi' kenan an gane ko sannan kuma wa alaihim kenan shi ma an karanta shi alaihum kamar da can muka yi bayani wa shine wa hiya qira'atu hamza shine wannan kira'a hamza kun ga Allah madaukakin sarki bancin ya yi bayanin sakamakon bani isra'ilawa abin da tabbata gare su na sharrin su sai Allah ya ce innal na amaru lalle waɗanda suka yi imani da Allah wallazina hadu da waɗanda suka kasance yahudawa ne suka yahudantu wan nasara da nasaru was sabi'ina da sabi'awa sai aka kawo man wadda take shartiya ce man shartiyya ce man shartiya kuma matsayinta matsayin mubtada take sai Allah maɗaukai sarki ce sai aka kawo wannan menene sharaɗin cewa dan in kai imani ilalle masu imani shine dole sai ke kayi imani da Allah matsayin shi na Allah maɗaukakin sarki sai ka yarda da Allah cewa shine Allah maɗaukakin sarki shine mai rubiya shine mai Shi shine mai asma wa sifat wannan kayi imani da Allah maɗaukakin sarki kenan sannan kai imani gana a ajullace ne Allah maɗaukai sarki ya kawo shi sannan kai imani da annabi sallallahu alaihi wasallam a matsayin sa na Allah ya tuwo shi zuwa ga al'umma sannan kuma wannan shi ne sharɗin fa ga sharɗin nan Allah ya gindu ya gindayo sai ce wal yawmil akhir sannan kai imani da ranar ƙarshe shine ranar tashin alƙiyama kar ka bijire masa kamar da kafin sun bijire ma za a tashin alƙiyama زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبعن بما عملتم وذلك على الله يسير sun karance sun bihirce sun lalace matashin alkiyama da su yadda ba da cewa akwai ran tashin kiyama sannan Allah ya ce wa amila salihan kun gari cikin wannan sharadin ne fa wa amila salihan ko mutum ya aikata aiki na gari kenan mahiya yawa a cikin kur'ani sai ka iske in Allah ya kawo al-iman sai ya hada shi sai ya gwama shi da al-amal salih shi sai Allah ke cewa innal ladhina amanu sai ce wa amilu salihat kun ga aka kawo imani sai aka hada shi da ni da al'amalu salih sai yaj'al lahum ar-rahmanu wudda sai yaj'al lahum ar-rahmanu wudda sai Allah ke cewa innal ladina amanu kuma wa amilu salihat aka kawo imani sai aka hada shi da ni da al'amalu salih aiki na gari sai Allah ke cewa kanat lahum jannatul firdaus nuzula a wani wurin kuma da ke cewa wa udkhila alladhina amanu wa amilu salihat kala wa udkhila alladhina amanu za a shigar da masu imani wa amilu salihat wai suka yi ima suka yi aiki na gari a wani da alaƙa ke cewa wa bashirin lazina amanu wa amilu salihat anna lahum jannat allazina amanu wa amilu salihat sai Allah ce ba tuba lahum husnu ma'ab kullum Allah yana karanawa yana haɗawa yana gwamawa tsakanin al-iman da al salih me ake so a nuna maka ana so a nuna maka cewa imani kawai a cikin zuciya ba zai wadace ba zai wadace ka ba ba zai hidda ka a wurin Allah ba ba zai hidda ki a wurin Allah ba dole in imani ke da Allah madaukakin sarki to dole ne a gane ki kina yin aiki imani shine mutum ya furta a cikin baki ka yadda kalmomin imani a ta cikin bakinka sannan kuma su zanna a cikin zuciyarka harshen ka ya faɗi sannan ai sannan ka yi aiki da abinda abinda Allah madauki sarki ya kawo maka sannan kuma imani yana karuwa da aiki na alkhairi in kana ma Allah da'a sai ka shi imanin ka ya haɓaka ya karu sannan kuma imanin ka yana ragewa a lokacin da ka hanya ta shaidan duk lokacin da kan lalace to lokacin imanin kai na raguwa imanin ka baya da amfani ya ragu kenan shi yasa Allah ke cewa to dukkan wanda suka yi al'amal salih suka yi imani da Allah suka yi aiki nagari daga cikin waɗannan yahudawan to ku sani cewa daga cikin waɗannan nasarawan daga cikin waɗannan sabi'awa in duk wanda ya imani da Allah da manzon Allah to su ma in sun kai aiki nagari suna da falahu Kaza. nan sai zama to wannan fa'un da ke cikin nan sai zama to ita ce jawabu shat nan man man na tana buƙatar jawab jawabu shat inta sai zama to fa'un in nan shine jawab inta falahu sai zama to fa ita ce jawabu shat na nan man sai zama to lahum sai zama to shine khabar na mubtada kuma na man din kuma inda rabbihim a wurin ubangijin su kun ga sai Allah ya kawo inda rabbihim sai ya ce dai tashrifa wa takrima lahu domin a karrama su a girma su Aka cewa a wurin ubangijinsu aka kawo kalmar rububiya a wurin Allah maɗauke sarki wala khawfun alaihim ga sakamakon su babu tsoro a kansu sannan Allah ba su da wani tsoro a kansu ba za su ji tsoro abin da yake fuskanta su na lahira ba na azaba kabari ko azaba huta in dai tanke sun imani da Allah sun cika sharuɗan sannan wala hum yahzanun sannan ba su da bakin cikin abin da za su bari na duniya wannan shine don haka sai zama to kaga eh, falahum ajruhum ko zama to allazina shi badal ne da inna sai zama to falahum ajruhum sai zama to shine ne sai zama to eh, falahum ajruhum sai zama to shine ne shine shine taukidi in sai zama to shine karfafa in falahum sai zama to shine taukidi in na wancan falahum ajruhum inda rabbihim kaga falahum ajruhum wannan ana nuhi da shine ma'ana meye kamar an yi ibhamin shi ne an yi ibhamin shi ne amma ana nufin da shi at-ta'kid kamar misali kace alladhi ya'tini falahu dirhamun alladhi ya'tini falahu dirhamun kaga duk wanda ya zo min ina da kaza to shi ko Allah ce duk wanda ya imani daga cikin wa'annan to ga kaza ga kaza ga kaza yahudawa sun kaza suka yi imani suka suka yi kaza to gashi ga ga kaza ga abinda zai a kan shi a cikin innal ladina amanu dai malamai sun yi sabani kusan sabani biyar akwai wannan malamai ko da ke ana nuna cewa lokaci yayi dan uwa nan zan dakata sai wani karufa idan Allah madaukakin sarki ya rigai ya rigai ya hada mu ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين يا الله منا روقانك كبامو دامنا من البركة الله كبامو دامنا wadda take mai albarka da alkhairi a cikinta Allah bukatun sun yi daban-daban waɗanda adda bukatu na alkhairi ka san su Allah ka biya musu bukatotin su ɗan uwa da suke neman bak Allah madaukakin sarki ka yassare musu ka basu ka yassare musu ka sa su dace da alkhairin ka sannan ɗan uwa wa'anda ba su lafiya su da asibiti kwance Allah ka san su ka san bukatar su Allah ka ba su lafiya sannan ɗan uwan suka cika da imani Allah ka gafarta musu Allah ka yafe musu mu da abbaya Allah ya sa mu ma in ta mu ta zo mu cika da kyakkyawan kalma Allah ka ba mu guje masakonka mu tabbata akan imani da tauhidi da aqida ta gaskiya mu tabbata akan imani da tauhidi da kadaita ka da bauta maka yadda kake bukata kakin lokacin mutuwa mu ta zo Allah mu ya roƙo Allah madaukakin sarki ka sa mu cika da imani